وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kowa idan ne ba a mutu da tun suwanu yadda bai karatun ilimin suratu hudu ita ya ita annabi nuh alayhi salam annabi na wanda cike ya ta kera a wani rusul nan kira ce mafari na allah tabaraka wa ta'ala tafi na tafi a littazinin tana ne ga wuce kuma wasu kuma jikin gyaro da su da zaki a haƙi zai na hajiyar nan ga annabi adam na wato tuci koyo da wani tufi zuriyoyi su ya gbogbo ɗana wuyi gero ɗin na annabi na wace a yi na wace a dai mafari yana a wani rusul ila ummatin muna to annabi adama tufi zuri yuzu amma na na kai tutu lo ba jama'a ma zu pata lo je ga zuri yuzu ya lo ga annabi mu ma ji ji bayani ko hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da nan ta tsakanin da kai annabi adam da annabi nuhu ya shi shi sun da kuma بمعنى عشرة قرون هو حديث سيد البخاري حديث عبد الله بن عباس الربينا قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعالى عن النبي نوح قال النبي آدم من دقينا كان نبوة بمعنى يكون annabi nuna daga ya bebe tunu igikini tun ayayen mawabi kusa abubuwa mana Allah tabaraka wa ta'ala yaji bayani a yanke wuce annabi nuhu umurni dole ya yi wucewa wasu bayan fulka da aminina da wahina

na sọ̀kọ́ àdéjì ànábì mú fòrò gẹ̀gẹ́ mú lẹ́yà ní mú da e na ànábì mú fẹ́ bébà sọ̀kọ́ àdúrà ní àdé kankan na ànábì mú fẹ́ fà ní tí àdúrà ó ti bá sọ̀kọ́ ní kò àtúwò lẹ́yìn fòrò mú tánú wọn àdé gẹ̀mí ní bàyá ti ara kutuba ya da ya ga annabi nuhu ba zan kala rabbi inna qawli kadzabu faftah bayni wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya min al-mu'minin so ko da bayan mi shi amila ka gama na su ce ina maka bayan face ne na gama ya ai ga wa na nasara yi tsakanin mabiyayi yi gami da shi ya ke yi wanda ga gani ga lami tuwo wani yau zane zama na mutum wani yau na ya dukkan kayan wani wala yau gaba da zane zika ta yi ma da gani mai yi mini muni da jiwa sura ne bai bi muke suratul kamar daga annabi nufi ba da ga rabbi fada rabbahu anni maghlubun fantasir annabi no fe ba ra da tsoci da soko azami kere ya ne wuce la tazar ala al mai min al da yara zama da mutun a zuwa bakin jama'a gaji soko da ta la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajran kafara ko ɗan kowace kowace wadda gandun ne a duwa ne ya shi jo

da ya ce wani mutu koron nan ki ji faru na ci wani mutu koron cuta ya mu wata ne ki ji mu ya ne da أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم ويصنع الفلك وهو

ti àdìkọ́ni náà àgbẹ̀rẹ̀ ó ti rí ọwọ́ àdìtọ́ ni wọ́n á ní káṣù ọ̀rẹ́ ìbùkúta lọ́nà ẹ́ sẹ́kùnrin náà àtẹ́lẹ̀ ọmọ mẹ́sì bàbá ẹ̀ ní káyọ̀ tí náà wọ́n yẹ kó lára àtẹ́lẹ̀ ọmọ. kọ́ra ilé sàrún mi náà alẹ́ mi wá dáa lè tó ilé dára mi lé ògùn sọ́kì bẹ́ẹ̀ náà lè sàrún mi kò tó àbí lẹ́yìn náà lẹ́wọ́n yìí náà lọ ìṣòro yìí. da buga kamata su samu mutum ne na yi wani wato kifina zika annabi nuna a shiga zika annabi muhammadu a harbi ba wani ala annabi nuna a malaka annabi muhammadu mutum da kuma ɗin lashe inda zaɓo inda jiku da wadda da aka launi ma a jirma a jirma wanda su kuma ga idan musulunci sa fato بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون فلا أنك عجبت أنك ويجمع ما كذي أنا هنا أجي ما يدعونا ويسخرون أتيكي اللهم وإذا ذكروا kasu ba ga jama'an da su fatu ba jama'an su fatu ba la yau ko yau eh na mutu ba ba ni wa idza ra'aw ayatan

ma'ana yudero gani bai istaskhara yau gama la ya yi ƙur'anu hmm, suratu safa to bal ajibta wa yaskharu a amfani da sakire wa idza zukiru la yazkuru wa idza ra'u ayatan yastaskhiru istaskhara da baba gama man shi da fahimta ga e fa'ala la ma'ana istafala kemnu ga wa istaskhara ma'ana sakiru yau waje karra wa na ista istakarra waje ajiba wa na ista ajiba sai gbogbo kalmar guba ga qur'ana jin jamfani amfani da yin tiye min labo da kafiri ne da mu'mini shi no kalmar ni da yi mafaru sakhira na ta labe kallo je tiye ista wa wani ba ci ne bai na ga za'a kwa ga ga wala ka disto sai a bi rasulin min qablik dalle ana tuci ya wa muhammad da ko ga bella wa mina lauje ya wara sai فحاق به ما كانوا فحاق بالذين سقطوا منهم ما كانوا به يستهزئون إن كافر قد عفين haka billazi na sakhiru minhum ba ci azaka ne fi'l la azaba ga me gama abiya fi'l la tuci min azaba ga ba ci wala kadistu wala kad na min qablik wa <clears throat> min surati al-hijr wala kad arsalna min qablika fi shay'in al-awwal وما يأتيهم من رسول so ko ga lalle wutu tuci yutu shi wa annabi muhammad tutu shi bata attaba biya jama'a ji samu da na fate na fela ya hasratan ala ibad ma yati min rasul illa kanu bihi yastazi ni suratu yasin da dama ji tabbata wuji na ji tuci ga me kanu me me lawo so ki la ye la ganne be no be shi ba ko igi wadda ga aga laimi na nana iji guji ya annaba yi dole mai laimi ja laimi wadda ga ga a lawamiya ina yi dabo gina ina za a ce ji katu a ga ya katu ba na ga stars a karbi kalla yana mai sun nuna na abin lawami wadda a sha yi da ustaza yi da ja launi ibana ila zanen gawa na mituwa ga bayanan muhammadu so wakici gama so kuma ga gayyani min suratul bakara zuyina lil ladina kafaru hayatud dunya wa yasqaruna min alladina amanu ai japanin fi kafiri nga malaza fe la mu'mini jinyo e kona yana ji mu'mini ji kufi ko yajina wa shi ko ya kafiri ba ngara fi lami su kuma ya gaji damuwa mu ne na takaw kawo kawu yawmal qiyama yana ya ga su da su ko ka ga ne mi nan ne ga be ta fito ya goro ga ji fa kiyama su so da ta lawo na wani ko su <clears throat> so <clears throat> ala nabi nuni ire min ala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke mu da ya سوف تعلمون من يأتيه عذاب يحييه ويمن عليه عذاب مقيم أنا من وكاد فسوف تعلمون بلي أبيك ya kuda ya bike mayati ya azabu ya kuzi ya bike na azaba bebe a ci musu yino yi ya bigbo da azaba yin sokoto kashi ye ويهل عليه عذاب مقيم yama bada kike zana azaba na gaji da woman azaba na da ba kina no a bici ga yana yana lai mine ga fe da mina azaba u ci go kashi ne lami yono esu ya dele ga bibi wani qur'an da ga ya ni ga ga je sun da wani wallazi na takawa ko yawon kiyama eh, zuyina lil ladina kafaru hayatid Wani wa yasqaruna min alladhina amanu والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة أغانا زي بدسو سوكوين وغازي بكيامة أغا تفتبو أتفتو بما أنا أغا الجنة جنة وينيمة أنا زي مفين لامنا فكي مو بشو يجعلنا نعم حتى hukuncin zaɓo ke jirfi annabi nuwa ya nuna tsazo Allah ta ba ko ta'ala ci ji hukunci hukunci hukunci na wujina gari na wa fara tanuru nan ce gafe bijanu kuma ta ya nan ce ke gatun gina san wani gamu ya kama ba ta ke jinta latiya don azaba su kusa biyu ale gaga Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani ke fafata na alaihim abawaba abawaba samai ko bima'in munhamid wa fajjarna al-arda uyunan fattaka al-ma'u ala amrin qad a ci gasu ko jinku daga sama shi latiya daga nan kyabu chaga ni daga mubata mun wani daga mubata jiki so kwa don ci da annabi no foro kul nahmil fiha ladamine yanu wanna min kullin zawjayn ithnayn wato mini yau min kullin min dabba ndondo la zauje ne babi iwe babi iwe ifnini na yi kuba kuba kuba na gawa ni ne ya ruwan na nabo na gai kira ya hafsu da ba asin mu aja ga min kullin zauje ne ifnini ifa kailo wa kada kalma kullu mutu da daga talmini to wajibi iwadun alkalma a dukkan manafiya ne nga malaman jiga takadiru yi min kulli shay'in shay'in da kai mudafi la ya tufi min kulli shay'in zawjayn ithnayn amma kira da bu <clears throat> dai ganda na bani waji dai da bayin na su ko ga idan ni suratu hijru wa suratu nahl wa ko wa qala allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn ithnayn na bai zumai ilahayn wa waje takidi ya ilahayn to a ci gai ne na biya mana wani takidi ya zauje ni eh? min kulle zauje su ne ni min dabban dondo e ba be we ba be we ba be we kuba kuba kuba kuba olo wani fi min ya e ya ni wannan kira da bu ba cici ni haja ko gai min kulli zauje ni da kasra ni kawai ita da afu هذا كتكتير دور غاية إمكيا اثنين من كل زوجين لا يبادي ويبادي ويمين يهيري دوندو أي نقول كل سنتين شبابا أنا بمو يوم نتدبع من دور لا يبادي ويبادي ويبادي أبدي وأنا جوه ونواجه kuka barwa wa ahlaka mai atafi da bazan جيني كيف مثل إن أهلك كمن وعلك رأيت ربما بعبد نوي بعد نوي بعد من يام ونونا تجوا وعلك كيف لك رأي يام وجهك في يام ونونا إلا من سبق عليه القول سيدنا إذا مسلم أمر أن جاء النمر من الجنة من الجنة والناس أجمعين فلا يأتوكم إجار بلوان دانو تزعون سقاوة تيام والندقل بلا زيانو ومن آمن tunanin gaji imani na wani atafi da ba a naka so imin imin zanje da imin a naka imin man adam ba ku ga ku ba ba do we la ti yo era no mo mo ya yosi inosi de yosi ala ti ya yo era mu no wa man amana la ti ma ni do pa ta na ala fi ya ya mu no no so e ko ta ku no no ma ma ma ku illa qawmi no de da ti ti ma ni ku na do pa da ti ga yo e eh وقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما إلى قوته أنا تجيبه كوي يوم قاعد من كل ذات تمام في جوازه أما كل ذاك لا يجي ذات ما نبينا شتى وما من معه إلا قليل شو أنا الله كيف بقول بها لك يعني جيوم man ga lafazin alu lafzu yo mushtarik ene ga lafzu mushtarik na wadai kalma na jo na ma'ana ti kamar ko to ga kalma ni ko da mine ji min do kalma ni yo ma da ma'ana guba ko ci muta ko ci muta ko ci mutu ne na gani. ngai yi la ga lafzu mushtarik ade alu na maje ga alu nisbati na amma da alu ne ga alul mutaba fi dini na iyali waje shi in yawa ya zo e gina ji wani maduyi na a gaje ga alu nisbatin ya ji da wani ya dangi a ci da alu mata ba a tafi din ya liji ya e bayan milatu ya addinin ke ji nufi zan dondo na addini ni dondo ne bai wani iyali wayo ya e ba addini ba to e gana so ko ga annabi nu wa bata ga wa laka na ki wa jini fi wa alun nisbati wa ko ga alun mutaba'a sai riga <clears throat> alun nisbati wa ko ya luji gani be giye a ga wani ba <clears throat> mana ci ga alun mutaba'a wa daga na ma'alum ta ba wa kai mafahimta abana wa man amana nube da zuma waya nan wuyi taki biya wa naka a tafi wuyoyin shewun ila nafsi ala ya ji dafa alawa ta tafiya da ba da ju wani gane yau amfani le dan bayanin nona iga lo ba ni kanga wanda tulo iga be be gaje ti e gya ne bi no ba ne bi no wa ne ba ta ma yo so e gogo so kwa ne be mu du foro do la zabuta ato e ko buta na la lafiya no dabba ya ba bi we ba bi we ji be iyali utoji na shi ji imani alkawali a zaɓin su ko ci ta gwanan ke ba gani bai mu ne ji kenan wala a kwafi yan wannan e ba a yi masala no annabi no ami tu wannan na ki فيها بسم الله مجريها ومرساها gagari bayan to annabi nu wato to jama'a ziji ma na biyu na to yaro ji pata na fiye yau so ko ci gaba ga irka bufiya in faya na nan ya maga ko ya ko bismillah da sunan su ko ya fawo ya wa musa ya ga luda zan ina ga jingiya yi ne bismillah wa majariya ga ga ga ga ne da ali yana ya sai da a ci ba musa ya ga dugi kini ya ta mu biriki bismillah ga mu ji ga musa <clears throat> ba ne ga ga <clears throat> idan kira ji ka kayan cin majire ya musa majire ya musa mujraha musa musaha e ga na boka ga mamman jona ga kaliman nan alola daga jara majaraiha allah daga jara e mu kasa amma mujraha alola daga ajira ko majaraiha alawala daga jara kin ci don masdaru bi min mana da mafalu ga bijara wai masdar ne mi ke jin fi gani biyo jari ezadu hmm. wadanda ga mujira masdar mimi ga wanzu ya mata so e bana tsoye su mafulu be be da na ma na masdar mimi gullo eba fi na ga fi arafin wa ga gutana man shiga wuga ta tuwa zabi ba musu mafulo ma'ana ma'ana nin na guno ji karatu na da yana lokacin ga ga mustakarwa mustaudawa mustaudawa na eba ko mujira ma'ana ma'ana ya ijira wo na ya wadda zan ma'ana ma'ana ya na ladda zanawo ma'ana ma'ana lokacin na laye da zanawo ma'ana ma'ana da na bana laye da zanawo so na bani wula ya ti ma'ana ya masdaru mimiyo

mu jira mursaha alawa dazan bismillah wa mursaha ke wa gikini bismillah inna rabbi la ghafurur rahim lalle to ce وهي تجري في يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجري بهم ايان ونفي دازن غني بياي في موج دمني باتون بادو كالجبال وادغك فاتي جنو kada iya niketi iya nuwa niketi amma ya goya tunan kenan ta ni ta dan rukuna ko su gona ne in keto wa daga kan jibali su ko daga kan jabala ya buhu bayan tawilu da ta'zimu ni ke turu ma ma kin ki baya kama mu ke baya ciwon mu ayo ko e an wannan kama an aga da bo bin abu ya bin alu ya da ni wala ta kuma al kafiri gafirin mita ta da ji kafirci mu eh ebo na anabi nuhu kyo gaga kafiru ya e bayan zairo yana wani edu yana musulmi ro nga mala ce gaga gada ya bo kisa anabi nuhu na wani karatu don ko yi ba na waga mai yi patuba ta da sai fadin yin su ko nda ga zo maju pa lu je bilu je guguro wa go wa wa wa maji pa wa na ba ji na so e ja ne bi wata mai dala awi ila jabalin ya'sumni min al-ma qala la عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرب ga guda ba fatin da ba to da da ne a su ni min alma mu ga da mi kwa ke mu wa me zada da kugo qala nabi ga la su wa yau ni amrullah addina ga da bayin da kyau ko ku su ko bana da marra ba sai da su ko da ya nan e ya ga wa ya mu ci kan mu to lo ya da ba da fatin ku ka ba wana annabi ne ga ci goyi wahala bai na umar mawdu da mun ba da da ta can kun mu da mun da ya da babaina ba kai da ku ku ku ke in ta ke ne wani na ya ejiya da biyu mun na masala ne wata waje fitina da mun ci ne a ga kinga mun ko ka da wannan ka ne ma ko inú wa gina wọn bẹ́ẹ̀ dàjí sí náà pé òsì náà fi ó àbí inú wa gina wọn bẹ́ẹ̀ dàjí sí náà gbogbo oúnjẹ gbígbà fún wọn ayé gbígbà fún wọn àti gbà fún bà wá. aláàrí kàràkì náà sọ pé láwùjọ náà ká ìgbẹ̀gán wàjò yòkúrẹ́jọ àyè ma da rayu tiya na kaɓace na tuna ya mumini a ganin muji mai kafiri ya kusa a ci gama wani kujin mai kama na wake wayan ya daga na na ibrahim a ga gaza na mumini yo musulmi yo mumini ya shi irke wani da ga ta annabi ibrahim na eh wa in a ibrahim la bi azara atattakhidha asnama aliya aga hunji baba wani dajumo ah so ko na ga baba na wuce baba ya garbe giya be dajiya eh masala na gaji faruwa ya tiya ba wai rasul sallallahu alaihi wasallam zamu ci juna je tuna ta ta can ẹnu gbọ̀nyà náwọn àna àti fẹ́ lówó ìjáde mọ̀tí dáadáa dín nínú so egede jiyo nga alafisi na ajere gayi ibn kafini gayo muga wa kan nasa wa wahidin min al-a'imma mujizena za dan ko ko min manjo min da cizo ala nasibe ya la taqta'at man zaba fi tafsir hadha ila annahu laysa bihi zenduro na ganda san gan unji na binu ya unji ji ba ku ya na wai na ma ka na ibnu zi zaniya a ganga ya ci daci yo e ji karu ayo wa gila kuma hmm. ka firi ga zanna dika wayu kal qawlu bi anna wa laysa bi ibnihi wa inma kana ibn mar'ati am mujahid wal hasan وعبيد ابن عمير وابي جعفر الباكر وابن جريج واحتج بعضهم بقوله انه عمل غير صالح kafin ne boro na yi bayani gandana a da ma na yi ganna cikuna a ga bayani ga da babu lafiya a to man wuce kuna yi shi zana a ga ma zanat muratu nabiyyin qattu nyimi a ne bindu ola ta ba ti zene lea so hujja ne ye jina o yi ga kalma gube a ne zai ga gaye gaye cin gaye gaye a ne bindu wo ne na e ji hujja be kalma gube na ga da mini ya suratu hudu abu da suratu tari mai na <clears throat> ya abu ugai daga nasu kwa gaba inna mu amalu ghayr salih yani wanda min ayana ibn ibn wannan kalma ba titi waye fa khana da dan amfani da ayin na sokko ga ni mi annabi nu ni mi annabi tu jimba jina ayin ci na fi jina wato ese ba da kujuwa e ga na ba yi ba ba ne a amma ogai ga wani zan ce gono jo ga mutu ya gane ba su ba ne ya ayin cina jini ya sura ta tare mu namiji zinai mi uje jini fe mai anabi lutu ga mai anabi anabi nomu ya ay eh, al khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithati wat tayyibatu للطيبين والطيبون للطيبات wa ya ji na ime a naga ji zina na ibo na anu ma ji na ji ca amma da batar da bai ime a zai ba matsala ya dini bo ina yi mijiga a lobe ina yi kayi a ya ba ba a zai ba addini bo gama na sako yugni ya anu ma min Allah ya sha wakila da kudan nara ma'a dakhilin so <clears throat> تفسير وقت تفسير الألوسي الإمام الألوسي وإن الله تعالى قد طهر الأنبياء عليهم السلام عما هو دون ذلك من النقص بمراحل فحاشاهم ثم حاشاهم أن يشار إليهم بأصبوط طعن وإنما المراد بالقيانة القيانة في الدين ونسبة هذا القول إلى الحسن ومجاهد كما زعم الطبري كذب صريح ila ina la ila na shigana ba egane baba chori ono ge awu zirima imamu arusi ga yo ga zendon na gabe ji imi annaba ne ji ki ga zane ji ciwo na eh za mu ci kiwa ga ga wani fassara ya fakhana ta'u ma waja ibn e ta ta'u ma alqiyanatu yajni fi din eh ونسبة هذا القول إلى الحسن ومجاهد ezubushi shuga bayanin na wujude daga ba imamu hassan bu da imamu mujahidi a ga gaga egiyanci nga egiyan alabinu wannan yau ebo zina na inu fe jino nga ga na kalbu sari gamanu yo gbangba imamu na ji gaga na sha so wani anaji kube na ga mujahidi kan hassan ga ubaidu ibn ga abu jafar bakir ga ibn jireji ga bata gamman ne yare diga gama na yau ala isna da bin wani tozu babu gun isa da yito lole ga ga hujja ga na ya lube na ga ga kama zama tabari cikin cikin ba tafsiri tabari ne amma wayewale disi ne da minubo uje na wala gwafa na ya nga mala gawa ma do mai ji ade na jai fuzu mai ji bani wa ga no tuko tuko wani tafsiri ta bari shi wa de bubu na aja tahrija adu su ba ta jina e go mi bi o ne ji go kuna ji ga ji wala ba wato awa go ga a isnad na mu katu hadis na daif so ya le wole hadisi da min ya tafsir tabara una ku ja sai un ga de wato shurutu ya hati ya na bai to kanga wa ga hadisi na kuma na jinja bai so to ba so ko kemino to ga ga ga gi wato kada zina ji ciwo ne wa ba waya ma ga gi wi so ko ni ji zina ya da ba ma <clears throat> ina mai je na sai tuna da wani gama na a shekaru mari ne da ga tafasiru ga ga wato ya jaye wuji a ga gaga laisa mi alika na ai uwa ibnu zina a ganga yi giye ciwo ga malauci da annabi nuhu ba ga ga wasu ne ga rake kuyo wa hadha qawlun shani' yadullu yadullu ala al-janibi maqam an-nubuwa eh na daga sakuyo ne uwa ya rake boye na gona za wuce ke giba annabin binciya da kuma mardudu bi nasr qur'an ega wato nu gada na ega wuyo na yudda goya ga nasi qur'ani na kima ga du ba wuce shek al-umari mun ga so ko ga wala da no mu libin da mu so ko ga ibn na wo mu ji wa ibn zina yo nyawa ya go ka shi so ko ya go eh? alamul guyub wegayi gaga egi ba koyi no ya nabi nu wo ma gaga a ah, egi e chuyo Eh? kuna an tuma alama min la eh? mun ga wa dalilin qati'un al anna ibnu hu li sirbi in min al min mustahil an yakuna ibn zina wa yansubu ilay eh? <clears throat> wa amma qawluhu laysa min alika fa huwa min hasu sifa lil ilmi ay laysa min alika al aw as-salihin kimna da zaka tuba da mutum وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلي وغيب الماء وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل ba ga boga ga gani da ya wa kin ta bila wani maju zigo Allah la ifaido kila ya ardubla ya soko da da kin ga ya wa kin ibla yi maki kufi ha wani wani zawangi wala raju ni o da se ka ka tawo jigo ru ko so ati bane ina lo zo tu eh amma amru bayna al-kafi wan udan ga beke ga ibrahim aki anu kufi waya sama wa akli sama anu aba sunu ga doro bebe ma kinna ma ga na da kufi wa gidal ma wa fi da ki wo yisi ma mu wa ci da ki mu wa sin ki da mu wa ya da ki ki an fi pata ko ku da al'amur na ma su kuma ba ti da wannan zane zane biyo na gani ji ma gari a da digani kan go ku da abu la marazu anu an batani wastawa wata al-judi parti eh, eh, eh, ya na ga cuci da ji da tatiyan parti ne ga judi ne parti da yi guda iraki ne ga mai je ga ga parti gutta da na da garza mini musulunci da nasin qur'an parti mafaro gai parti ne ashi ndi juya a daga azati ko a aye tuye da mina alqur'anu e baka tu e ji bayani har ila yawmul qiyamah la tujuwa maza ju ha pati ma fare da wani pati kuto pati ba tunga turi sina ba da so ko ba da bi mu zena pati ta tunga pati rayo garu rayo ko jabalu jabalu sauri ko bana ne bi fe nuna fe da ti ba da su ko kafi fi a tutuna min fati ci gaba ma ne bi da su ko cikin tu malaika jibril fu dan de wa da ma faro ikra bi da rabbika alladhi ko fati buta na fata ne jihad daraja da nasir qur'ani so fati judi na ba abu ya ni wani da kijo wakila buda min qawmi fadili zigo su ko ke ike ya kiye guni waji tabbata ya jimani jannati bi zuwa da miji ni ala be ya kiye guni ruwa a da ramu ya su kuci da ya ci na'am ونادى نوح ربه فقال رب إني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين تبني جالي كولي نيا لألو na. نا سيمسا لألو تشنا الله بيتي نشافيا lamari ne babban yayin karshen nan gai su kuda lauya ne ganwa wa kudiya da amuru ba fata a zuwa da mizu kafiri su da su ne ta a ci da da hadisin da ce hadisi na ga abu rera lubbe yau hadisi wannan da mini masnadi imam ahmad wannan wani hadisi hade boko amma hadisi da yi fiye wani gana dole karatu na yaji maji tini ko maga a ji mai tekiki kini jin tsakanin wani su kai da wani ko da hadisi yau da abu dawo ko da yadda timizo ko da hadisi yadda kadu na ji sayi ya yi ja da kere a wai yau gadin cike jijibe hadisi masnadi ma ne gaga marar nabi sallallahu alaihi wasallam yunasin a ga sallallahu alaihi wasallam yadda zan ko jama'a ne ci gigan mina da yahudu mina yahudu shi kad samu ashura a fi yi ashura azumi ti azumi ashuro azumi ya tafi guwo ya muharram hmm. shikenan fakala ne ko fagaga ya gini fa ko da bu yau fakala ne ce ga dayo ga ma hadha min as-saw kitike nabi ne fazun dainan nono qalu aga da nabi ga hadha al-yawm alladhi najjallahu musa hina naga ya fana su kolla ya baga ya annabi Musa ma ko bani Isra'ila ku ci la baga ya bani Isra'ila jira jira mi to annabi Musa ma min da gare ki mu ci aga gwa ken wa bilugwa wa gharraka fi fir'aun su ko ta fir'aun ne gino da ni ba ko mu ci da wannan ni aga a ce ke gaba annabi gan wa hadha yawmun istawat fihi safinatu ala bijudi min ba ko ta fo buwan ne muharramun no nga yeri fuwanda annabi nuhu da nasara e ci jama'a da eti kafirci no na zama wato fanu na ci na e. <clears throat> jama'a ji ne ji kafirci bu na ginu zo na fuwa gami ni bakwai yau mu ashura ista istawar safi na ala judi e ya mu beti daidai tatti ya judi bo ebogo fasama wunu wa musa shukran lillahi ta'ala ebogo yawm ashura ifrona tun lokacin annabi nuhu wa dufe fazun yu anabi musa wato ma ebo na sara no deti faraona mi ba ko fo wato no muto fe fazun ya fo wuci ashura shukran lillahi ta'ala ebo e jindo ya soko hadisa azwani a cigan وأنه لما رست السفينة على الجودي وكان يوم عاشورا صام نوح وأمر جميع من معه من الوحش والدواب فصاموا شكرا لله tare da yankun ɗaya shari ya a bisa na ce yankun shari ganci na na na shi e ya ana jikpe ejubayen ilimin adisi ya na a gan efuwa yau mu ashura nga efuwa na eya nuwa ya anabi nu da ke kiki ne patiye judi yona ebobo efuwa wuce anabi nu fefe azu yo wa amara jami aman ma'awu pata da ne jide bi anabi nu titi imani bi na anabi nu fe jan foro ga fe azu nya efuwa ya ashura muka ba gaba minar washi to dabba yo to pata yi cikin wadda wa to dabba yin cikin pata annabi no fe da foroga ti a fi azunya ashura fa samu shukran lillah o ban da daba ta zuwa ne ba ta mu fi fi azunya ashura mun ji gan gama na da na bimbiri alhaifami olu bɛ da mini majban go gan mini zane zane ga zaddi da mini isnada hadisi na ci la sharri hadisi na bayyana wa ga ibn abdullah al-azdi kasa ina ke ba hadisi na jitaju na wani ga iga na bi fezu a ashura na bayani na yahudi ji na ga iga fuyo na su kwaya na bi musa nasara ya ce firawuna wani amma ala na bi nuwa da biyu hajjarwa na bi biyu wangina al'afis ibn ajar yau da ya gazo na wani alafis ma hajar mini tabi bu ga abu hatim wato na labi na mini wajen hadisi na majulu ya da ki kiwo na ba jahala na wa kuna hadis na tuka hajjar da yi funa alafis ibn hajar eh, ibn kasir ga hadisin na daifu wani jahala ta hajjar wati zuma jin shara ya bai ibn abdullah al-azdi a gadan gurkuta hadisin nan adi ruwaya na bayan abdulaziz ibn abdul gafur na mana ci ga daga abdul gafur mai yau ibn abdulaziz ezin yau na fiye da hadisi tsoye na ga da tsamme ne yau so ya bago ugun yi fahimta ga na so kwan nasara ya annabi nu a jama'a kafiri shi ginuwa e ya nuwa ma bai ci na nuwa zan ci bai ci ta na e ya nuwa da ake ta tiyan pate judiyo hukuncin azun um fe ya na binu na sindo be duniya kuci mo ba gun yana ya amenu ga jina ga gan zanama ya wunu so mana ga ya na muhammad ba ga ya ya ta ko ide ko ga kena ita ba ta ga da nayo bismillah ko ba نادى wuce mi inna fi min ali e gimi fa to da mini ya ni mi jo anabi mu la to gaga kafin ya ngala mu ci ginwa inna bi min ali lalle gimi min ya ni mi jo budan wa inna wa al-haqqu al-qawli wa magaskiyu wa ni ja al-qawli gami la to ya ni mi jo lan fi bo aga gawa ma ya ni mi jo lan fi bo e gimi ni ma ba ya unje da ba ma ja alaka so ko an ta kamar hakimi ko ga ya tuna shabba ya ba hukunci ga gando wanda ya ji hukunci jina annabi biyu ya wuce kira da ya so ko ya bo mu da daga so ko mu gbọdọ gbọdọ wa yare. mu giba wa mi daga be yari na ya daji be na wajine amma la ni mi jada na gina jinu ko ma mi tare kawai ne ga gini iyali mi ja ginuwa da ba nan na fere yana ki so ko ko قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه إنه عمل غير صالح لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعزك أن تكون من الجاهلين قال يا نوح بابا سكوت ويا ونبي نوح إنه ليس من أهلك أجونا تمني يا لوجوا kàtún tukọ̀ ní dọ́nà sọ̀kọ́ yára ọ̀nà tí lẹ́wọ̀ tí a da dẹ̀ su mutu da ya ce kuma ya ta ce gyojo ko damini ko damini ne mi ba ba ina kura ne wala ba ina wule sami alika kuji mine su buda wana ba ta tima na mu ga manje ki fassara ga a sifasiya a ega na magana ne je ga ga e giya cin ga e gin na yo no ga na baso a ce ne su ko kun da mini ya ni shi ba kun da mini ji ba alali man wacce mana ya ji fassara qur'ani ne na ya e ga na ga sifafiyo manuyi innahu laysa min alika salihin egi wannan na wata mini egi wannan ji za cirki na ba egi jete wodi usulubu ya Qur'an wai ju sare ba na tunga sifa fiya wa mawsufu ya cibo ba na tunga mawsufu fiya wa sifa ya cibo mini ba na ji jibe jinna wuce fi sifa ya wuce mawsufu ya cibo na ngai qalu al'ana jita bil haqq ajrana qalu al'ana jita bil haqq min min kisa nabi Musa fa zaba huwa ma kanu yafalu man zira ji tafsir muke daga nan kwala al'ana jita bil haqqil bayyin bayano riga gaskiya na taban tafiliyo na bawo a can bayyini fi ana sifa so ji ga waya kawo mallum a can wa wa matafsira wa wa mabayana eh? innahu amalun ghayr salih egiwanana etumuyo etutete kawo mu da sokoi da sokoi magana sokoi da ya gi wani na inna wani da ya gina na amalu etuno mu ga gaza na lotuno ya mu ga etuno etuna mu ina tutete annabi da fasara da bajin naji yayi mina hadisi na tajiro annabi ga yuga inna atyaba ma akaltum min kasabikum wa wula auladukum min kasabikum anabi gaya na je gaya ya ya gino mi sunan gai min kasa biko ene da no tuna ya ci pami tubo da fe da ne gibanza na mu so ku ba ne su ku sara ba lu ne fondo wani wani tan da wani atiyaba inna atiyaba ma akaltu min kasa biko bi tukato wa wuladukum min kasa biko e giye na je ga mana ne tuye zubudan abin da za fassara aya bai an kalli za mu ci lati gare ya gana wa wuladukum min kasabikum egiye ni be tebu don na na gama ji lagwa sun a ci gana su kwaye ga ya gawa an lesa lilin insani illa ma sa'a wa an na sa'ayahu saufa yura sun mai jizawu jiza'al al'aufa sun mai jizawu jiza'al al'aufa ke zawangin don ba da sai nunga lotu sannan waje na gayin wuri azu na wufe na gayin yi, ƙurari na ba na gayin wuri da zan da cijiyar ibadan da jina ga agwaya waya wanda ya sami mai sani na masa wa'anda sa ya mu saufa ya saufa yura in na gayi tunun ga da lahu ya gaba ya tuguro da nan man ji cikin amfani gani ga hadisi ya nabi nun gowa wula da kasa biko egiye ne ya budo a sawa ga magigu guo egin na je tu ibada na ga no pata na guna la ga extension yo ye tuburu ewe aga ya la da fe ya woma amma zan do na ta cikin ba pata na nga qur'ani ci ko na fila ji mutiga soko na la dan na ju sadaka ya wani ga a ma su ko masa wajo zane jina wula dawo amma wa ya ji ba ko wajo e bo hadisi na nan gawa wala dukum min kasabikum na e bo e juwa ma min kasabikum na e tuna wulu ya la da patina aga yula da wala fi sanadiyar be juna aga yawo so kana so kwati ga innahu amalun ghayr salih e jima na e tungoyo amma e tunu ina tutete ha a hmm. da maga kirayen kisayo ɗalibin kirayen a taba ina yi bunayi hmm. kisayo da yakubu ga biyu ba ji wajen wajen wajen ga innahu amila gaira salihin a taba kisayo da yakubu ba innahu amila gaira salihin egi wannan watulo a mai tunulo na yi cutiti wani amila ifi ne ma di fa'ili domin mustati ku tabbi mu ci bebe mu furi mu ci ga ghaira salihin ma ji ga asali ga nanon ga ga innahu amila amalan ghaira salihin mu ci amala ifiya amila fiya na yi musufu na mu ci ghaira salihin ne sifa da ruwa kira ba cici amma nun gayar saliu na ile bani nan fuskan wungai gaga mai zai ji takdiri ga mu za su fiya kada gaba ni ga amila gaira salihu na wuce aji takdiri ya amila amalan gaira salihu ga ya mausufi to na tsoyi le abu ya bakira ya hafsu tiga wu amalun ghairu salih takdimu dafajo gafiyo e bayana e asali na mga ga innahu dhu amalin ghairu salih atahu fiya afiya ga a acha hukunci ya rafu na la ya zuna ta la ya amal bai mudafi ne yau wuce jaru ga ta da rafu a cika wu amalun ghairu salih a ga ki fuskar e balaga na daga nono a ga yabuwan nan su kwaiwa don wulawun ya ce fuska majazo yi da bi kiwa daga e gina na ngbata da debo etu da dana wani na agaga tuko ba na etu da da ba je su na mutu wani gane yau eh ke misali a gaya zaye kwage fi a cucu ege to ga yi na bano da debo agaga su kucu ya sun na ya hada fiye to daga mutu ga amalun ghairu salih sura farko fala tasalli ma laysa laka bi ilmu annabi nu ga jojo gini ga yana wadda dinyo a rubu wadda wabe guwa kafira omebe gini da ni ga e wa gini wani yomo wajen alikawali ne ya bi wajen gado ba in ni a yi so kai ji wa annabi nu wazifa an ta takuna min ne ga ni min ta ci zane ji dara ke bonare da tutu ajiye da lo da biza ne ta ci zade ji zara ta na ne wa zai su ko ji anan ne ne Allah ba ko su ci ga jayi ci to قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به وإلا تغفر لي

wata rahamiyoci ce je guya ni afa a kullun qasidi mi gafe da mita tiza ne za su yana annabi su kai ga ganan tuci so ba foci za su mai je ka faca da na kwashi yabo wa illan wa illa ta wa illa taghfirli wa tarhamni akun min al-khasirin sai na nabi mu ya latila na jalali wa mu ci zulubi ne be waye jinni ena yiga da bayani mu shi tsano ga wala tilali na ke soko imale fu ba ta taji aji aji zo imale tilali ke soko wa soko ne mu yugo ka san ga ji ne ga ba bi ne ke يا بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم kila ba ma gabe annabi nuhu yau zigo Allah gai fayi nu ya nuhu ya wa annabi nuhu e bit bi salam fe ci da kin ne dai nu wannan zana ma kin ma nu ci dakin. wa maga cilo ki bi salami min na bi aminci daga bayi su ku kin ne yungo su ku fa yana hmm, wuce daga aminci bi salamin min na cina kin bi aminci daga bayi ko ya e gungan na to daga bayi ba wa ne da ne bin ya wa barakatun alayka bi albarkan ne daga ji tabbata wannan albarka wuce na madoku na wa'ala wa min min kaflika un gaji ni man ma aka un gaji tabbata duma na ji daga nabi wani a yi ma da ji wani na su kwaye na ta can mu wa umamun amma duma na cike don na ba yi ne su ku ci bai wuce tsoro sanumatihum muci a yayi mawo da wani manufa ya mai shi ya ga yana da yin gura abona

فاصبر إن للعاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين الله تبارك وتعالى تلك من أنباء الغيب bayani shi don dan wurin kwaleja wata annabi nuwa wani labari shi ma yi wani da saba wani nuhiya ile ka yi kaji wa yi ma kunta ta ta'lamuha anta wani annabi muhammadu wa fi ba tsoro wadda kike ganna ja abona su mo lokaci na juna wala bi sha mu fi da duk kike ana anta to wato wala ka muka to jama'a ja da duk kike bayani na mi ce luya yayi mi fi eh min kabla za shi jo ya bayani na mi je wala na adade da kike na wani biya jama'a wa jama'a fasbir annabi da tsan hakuri inna al'aqibata lil muttaqin lalle yanzu ke bawani ma ji tabbata da nan yesu na sokon su kwayi fi da tace hamu shiga aya nan ku yuta ya kam aya nan uwa intina aya nan wai uwa ya karatu ya akuri aya nan uwa ya tasiriya in gutan na ya kamini aya nan a gana su ko ga annabi ya ga ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli ala to mutu to jama'a waje adda zai di pipe ta nabi nuhu na kafin min kinu ya wannan yanda pipe shi zuwa a gannan imtina ki mana so ko yin lawa na diga mi na rata jiyo e wannan bayanin na yi ayi bani da ne mi fiore so ko gwanin da bai wuce la ayi bayani za na yi gagaga ya ji bincike ga yawa kiwi no bani misali waga cimin na ka atlas ya ƙura'ani na lai muji bayani ya ke mina archaeologist ji abin da bincike ji a ci kuwa yin ci a yi rafi na yi gwaye na jama'a na binu fe lole na amma ya ga labari kica da na awobe binciken wuce na ji na gashi tsano binciken wa ba ń jọ àkọ́ adé àgbà ọ̀gá adé pa ẹ̀gán ẹnìgá afílájì kàzán ìdé pa ẹ̀gán ẹnìgá afílájì kàzán yẹ pa ẹ̀gán ẹnìgbá ku ajá àǹfààní bí wọn dé apò tuntun ẹ̀dá kàzán wọn ti sá àdá ayé gẹ̀ẹ́sọ àmà kí aṣọ náà ti fẹ́ jẹ àǹfààní bí wọn ti kí ga ayé wájú náà gàmọ́ náà gbà rù dín wọn mọ na ẹwọ náà wú àti títọ binciken lẹ́sìn náà wọ́n á di mamaki yìí má bàyá nílẹ̀ dé ẹni fẹ́ imtinan ni mai soko wura tu tayo be tanne ni fiyo a cika wa sabru a ga soko da ya bi ga fosbir da tun hakuri ene ji go jama'a waje ji go ba ta da na ji ga damuwa wani kin na ji da nabi nu ne annabi nu ma kuru bujo wato da da tun hakuri wuce eh ta ci ngai a tasliyo ngam madami ya inna al-akibata lil muttaqina bo e je ke ba wangi mu yada ne su na sokona a wuce na ci anabi mudu ya bata to ya tasbino inna jama'a wa shige ji ba ba ta no ga jo da muwa mu waga mu e je ke ba wangi e waga mu e je ke ba wangi ko ne man za ta ga gando ci aga kullu amalin la lillah fa akhiruhu inna lillah e da ci ci a ci gaya zai lu maji ba su kuma wani nuwa a ƙarshe ɗan inna lillahi ra fi da jitubo inna lillahi ina ina ne ce ya canyo tun lokacin nan wai maji su kuma ne yayo ni ba ni sama bai tuno majaja ga ga ma kana lillahi dama wattasal wa ma kana li ghairi llahi zala wa fasal eh ada ga ga yana na zai ju maji da su so kuma juwa to yo ga yana mun ga yana wa ku kyawu amma wai ba su kuma wai juwa da mu tasa wani waji tabbata ta tannaba e ya guki annabi nu ga jama'a mu fa bin jabo wa ga lu da yana ya guki dio wa mana yana gina annabi nu wai min don da yashin don da fundo wana zane ji magu kwango dun yi tuwana wani yana asu na da wuce ta na so karatu yin yayi so kulu bi jibo so ko so kwalu bi jibo jolo ah ne ge ne ga wala de zai ko tupa ta ne ja ta so ko ga mu na sa تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين so kwa da tafi mutakuna ba ne ga ka caji daidai nan ba dan ya soko gawa nan ya soko ta tuna mani cinjina ta tuna mutane gajiyarwa ne ga ga abu kwatan ce ya tuni cikin rafi wani ne da tubayi ne ìpè ìdóòlù ẹ̀ àsìkò fáwọn ènìyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlejò kò sọ̀kọ́ àti kìdúgbò sọ̀kọ́ ne ìpínlẹ̀ náà Só vai voltar, tinha ko pouquinho com ya yi o bebê, na com na pedaço, lá o chão. Só no canal do Hamdi, acharam lá e lá e lá antes. Astagfirullah wa